أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكتب لي أجرين في كل ما ألقت عليه وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة تهية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafin umdatul ahkam min kalami khairul anam sallallahu alaihi wa sallam wanda idan mai sauraro bai manta ba muna karatu ne karkashin littafin hukunce-hukuncen cinikayya wanda gargashin wannan littafi mai albarka mun shiga babi na ƙarshe a cikin wannan ainihin wato wannan babi mai albarka ko kuma wannan littafi ko kuma wannan fanni mai albarka wanda shine babul fara'id babi wanda ke bayani game da sha'ani ko kuma al'amarin gado wanda muka ce lafazin alfara'id ya fito ne daga jam'i ne na fariba idan aka ce fariba shine ainihin wato idan aka ce fara'i shine jam'i na fariba ma'ana shine kaso wanda yake tabbatacce wanda yake tsararre cikin littafin Allah wanda ubangiji subhanahu wata'ala yayi bayani game da wannan kaso a cikin littafinsa game da abin da ya shafi gado yace yusikum Allah fi auladikum lidhakari mithlu hadd al-unsayayn bayan nan yace walakum nisfu ma taraka azwajukum bayan nan ubangiji subhanahu wataala ya rufe sha'anin gado da yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ذاك فرائض جمع لنا فريضة معناه شيء كسو الأنصباء المقدرة في كتاب الله كسو wanda yake tsararre ma'ana wanda aka riga aka kaddara shi an an raba shi a cikin littafin Allah wanda wannan kaso kamar yadda muka yi bayani shine annisu wa nisfi ma'ana akwai rabi akwai wanda shari'a ta ce shi rabin dukiya zai ma'ana akwai dalili da yake kai ga mutum ya ci rabin dukiyar wanda zai gada akwai kuma nisi ma'ana rabin rabi idan aka ce rabin rabi shine rubu'i ma'ana ɗaya bisa hudu na dukiya akwai kuma wa nisfu nisfu ma'ana rabin rabin rabi ma'ana rabin wani uba four shi ne a fulun ma'ana ɗaya bisa takwas na dukiya akwai wa fulutani akwai kulu fulutani biyu bisa uku akwai wa nisfu ma wa huwa fulut akwai kuma nisfin fulutani nisfi ma'ana rabin bisa uku shi ne ɗaya bisa uku akwai kuma wa nisfu nisfi ma ma'ana rabin rabin biyu bisa uku shine ɗaya bisa bakwai shine ma'ana asulus wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ainihin wato ya tabbatar da wannan al'amari ne a cikin suratul nisa inda Allah madaukakin sarki ya ce min rijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر يلا يجي نصيبا مفروضا Allah madaukakin sarki ya ce ‘ya'ya maza suna da kaso daga cikin abin da iyaye suka mutu suka bari haka ma mata suna da kaso suna da nasu irin kasan daga cikin abin da iyaye maza da mata suka mutu suka bari sai Allah ya ce min ma qalla minhu aw cewa komi kankantar abin da iyaye maza ko mata suka bari ‘ya'ya maza da mata suna da kaso kamar yadda ɗa namiji yana da kaso to haka ‘ya mace ma tana da kaso sai dai kasan ba ɗaya bane tun da Allah madaukakin sarki ya bayyana yadda ake kasan yace da zakari mithlu da unthayn cewa shi ɗa namiji yana da kasan ‘ya mace guda biyu cewa idan mace za ta ɗauki naira dubu ɗaya to shi na namiji dubu biyu za a ba su haka ka sani idan Allah madaukakin sarki ya bayyana kiwama ta maza a kan mata yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim da haka wanda hadisin da muka fara tattaunawa game da shi shine hadisin Abdullahi dan Abbas yadda Allah ya tsara tabbata a garinsa. wanda mun karanta hadisin a cikin littafin kamar haka abdullahi dan abbas yace ana abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهت الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي رواية اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله وما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكري عبد الله بن عباس manzo Allah su kara tabbata a gare shi da shi da mahaifinsa Abdullah Abbas san Abdul Muttalib yace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhiqul fara'id bi ahliha ma'ana ku ba da kaso ga ma'abota kaso cewa ku ba da ga waɗanda suka cancanci cin gado su wane ne suka cancanci cin gado su ne waɗanda muka ambata a darasi wanda ya gabata muka ce akwai maza guda goma akwai mata guda takwas na'am akwai maza goma akwai mata takwas ko da wasu malamai sun taƙaice matan a bakwai na'am yace na farko al'ibin ma'ana shine da shine da ma'ana ɗanka zai ci gado da kuma ɗan da idan ubansa zai nan mun yi bayani ko al'ibnu wabnul ibnu in safala ma'ana akwai ɗa da ɗan da in safala cewa idan ba ubansa shi zai ci gadon ubansa saboda ba ubansa saboda ubansa zai ci gado a karan farko ubansa zai ci gado sai zamanto uban baya nan da haka wabnul ibnu in safara dan ɗa zai ci gado ko ne ma'ana kaskantuwarsa ko da shi ne dan ma'ana jikan uban na goma cewa zai ci gado na sai ce wal'abu ma'ana akwai mahaifin shi mamacin sannan kuma akwai kakan ma'ana uban mahaifin in ada cewa ko ne ɗaukakarsa cewa idan ya zamanto mahaifin zai ci gado mahaifin zai gaji da cewa ɗan ya rasu kaga uba kenan yana da gadon da sai zamanto ba uban to uban uban shi zai ci gado ma'ana mahaifin babansa shi zai ci gadonsa in ada cewa duk yadda ya kai da tsawo cewa idan ba baban baban baban ne zai ci gado idan babu kakan baban kakan ne zai ci gado idan babu baban kakan kakan to baban kakan kakan ne zai ci gado ma'ana in ala an gane ku na'am sai dan uwa shine al'afu ma'ana dan uwan mamaci shi ma akwai sanadin da ke sa ya ci gado akwai kuma dan dan uwan mamaci ma'ana dan dan uwanka idan babu wannan dan uwan naka da zai ci ka to dan sa zai ci gado an gare ko akwai kuma dan uwan mahaifin mamaci cewa sai zama to ba ba uban ya zama to shi ma kuma ba ubansa ya to shi ma kakan ba ubansa in ala din duk babu su to sai aka ce sai aka ce dan uwan uban mamacin an kullun shi kenan ko al'ammu shi ma zai ci gado sai wabnu al'ammu sai kuma dan dan uwan mahaifin shi ma zai ci gado idan ya zama to babu dan uwan mahaifin to ɗansa ne zai ci gado na tara akwai miji cewa miji zai gaji matarsa an gane ko miji zai gaji matarsa sai na ƙarshe na goma shi ne maulan ni'ima ma'ana ubangida wanda ya ɗantar da bawa sai zamanto bawa wanda aka ‘yantar ma'ana sai zamanto ubangida ya ‘yantar da bawansa sai zaman bawan ya rasu ya bar dukiya bawan kuma bai da yan uwa waɗanda za su ci gado daga ƙarshe idan an waiga an ga babu wanda zai iya cin gadonsa to a nan uban gidansa da ya yantar da shi shi zai ci gado shi ne na ƙarshe daga shi sai bai tilman sai zamanto an duba an duba duk dai da wasu yan uwa tabbatattu da za su ci gadonsa to a nan maulan ni'ima ma'ana uban gidansa da ya yantar da shi shi ci gadonsa daga nan idan babu ubangidan da ya yantar da shi daga nan sai bai mal an gane ko wannan kenan sai abin da ya shafi mata na farko akwai yar mamaci cewa yar ka za ta ci gadon ka idan ka rasu idan babu ita idan gado ya hau za ta ci gado ma'ana idan ya kama za ta ci gado tana daga cikin magadanka lissafin magadanka sai aka samu ita ma kuma ba ta nan sai aka ce yar ma'ana ita za ta ci gado kenan an gane ko sa za ta yi ne za ta ci gado sai uwar mamaci cewa uwar mamaci ma za ta ci gado sai kakar mamaci idan babu uwarsa sai zama to uwarsa za ta ci gadonsa amma kuma ba ta ne ita ma babu ita an gane ku? ita ma babu ita idan haka mahaifiyarta ita ce za ta ci wannan gadon sai zama sai ita ma babu sai a duba mahaifiyarta in ada ita ma haka za a yi sai abin da ya shafi ɗan uwan mamaci ita ma dalilin yakan sa akwai wanda zai gushe ma'ana ya zama to babu shi ita ma ta ci gado sai kuma matar mamaci a lokacin da aka ce babu kai ka rasu to ta za ta ci gado daga cikin abin da ka bari ita ma akwai kasan da shari'a ta ce a cire mata sai kuma abin da ya shafi uwar gidan ainihin wato bawa sai zamanto wanda ya bar gado bawa ne sai zamanto yana da uwar gijiya ma'ana akwai wacce ita ta 'yantar da shi mace to ita ma idan aka duba aka ga cewa bawan da ta yantar namiji ko mace bai da waɗanda za su ci gadansa ko ba ta da waɗanda za ta ci gadanta to uwar gijiyarta ma'ana wacce ta yantar da ita maulatin ni'ima ita ake ce da ita namiji ana kiranta ana kiransa da maulan ni'ima mace ana kiranta da maulatin ni'ima ma'ana sai uwar gijiyarta da ta yantar da ita sai ta ci gadanta daga ita idan babu wata dukiyar sai a kai baitul mal na'am wannan kenan sai abin da ya shafi kaso wanda shari'a ta tabbatar a ainihin wato cikin littafin Allah shi ne nisabul muqaddar cewa nisabi wanda yake tabbatacce a cikin littafin Allah kamar yadda muka yi bayani insha Allah karatu da ya gabata za mu tattauna game da misali wanda yake muƙaddar a cikin littafin Allah wanda misali wanda yake muƙaddar a cikin littafin Allah shine abin da muka ambata a baya an nisfu wa nisfu ma'ana rabi da rabin rabi cewa akwai waɗanda su rabi suke ci da rabin rabi ya danganta da dangantakarka da ainihin wato shi mamacin ya danganta da irin dangantakarka da shi wanda yake mamacin ma'ana wanda yake ya bar dukiyar akwai kuma wanda shi a cikin kaso yana cin rubu'i ne ma'ana shi ne rabar rabi kenan ma'ana rabar rabi shine sai da aka ce ga rabi to aka ce rabar rabi yakan ɗauki ke kenan ma'ana wani uba ko na dukiya akwai kuma rabar rabin shi shi shine sudusi a shine fumun akwai kuma asfulutan waɗanda suke cin biyu bisa ukun dukiya akwai wanda ke cin biyu bisa ukun dukiya akwai kuma wanda yake cin nisfin biyu bisa uku ma'ana rabin biyu bisa uku shine a ma'ana ɗaya bisa ukun dukiya akwai kuma rabin rabin ɗaya bisa uku shine sulus ma'ana ɗaya bisa shidan dukiya ma'ana one over six na dukiya da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan aka bai wa dukkanin waɗannan kasansu ma'ana waɗannan da muka ambata sai zaman to kowanne daga cikinsa an ba sa kasansa an fitan masa da kasansa sai shari'a ta ce fama ba iya to abin da ya ragu ma'ana abin da ya ragu daga cikin dukiyar da huwa ne aula rajulin bakari to abin da ya ragu na dukiya na 'ya'yan mamaci ne maza da mata wanda mun yi bayani karatu wanda ya gabata game da abin da ya shafi al'asaba ma'ana waɗanda suka asibai ga ainihin wato mamaci cewa sai hadisin ya takaitar da asaba ga maza sai bai ambaci mata ba yake kawai abin da ya rage na maza ne waɗanda suke dangantaka da ainihin wato mamaci waɗanda ba su ci babu sai mun yi bayani cewa mata ma asabati su ma suna daga cikin asabatul banat ma'ana su ma suna daga cikin asaba na mamaci cewa abin da ya rage ba maza kawai za a bayar wa har da mata ne daga abin da ya rage ne za a zo a dinga lissafin lizzakari mithlu hazzul unsayin cewa shi namiji yana da kasan mata guda biyu وفي رواية أو رواية النبي صلى a عليه riwaya da muka karanta riwayar bukhari ce dubu shida da dari bakwai da talatin da biyu dubu shida da dari bakwai da talatin da biyar dubu shida da dari bakwai da talatin da bakwai musulun ya kawo dubu ɗaya da dari shida da sha biyar wannan riwaya ta biyu kuma musulun kaɗai yake banta da riwaya yace iqsimul bai da ahli fara'i yace ku kasa ku raba dukiya tsakanin ma'abuta gado ma'ana ku raba dukiya tsakanin waɗanda shari'a ta ce su za su ci gado ala kitabillah ma'ana ku yi wannan kasar tare da amfani da littafin Allah cewa idan na ku yi wannan kasan kada ku yi amfani da ra'ayinku kada ku yi amfani da tunaninku cewa ai wane ya fi wane bukata a'a sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala kitabillah ma'ana ku yi amfani da littafin Allah wurin yin wannan kasan kada ku yi amfani da san ranku da san zuciyoyinku da ra'ayi kuma ana ku yi amfani da littafin Allah wurin gudanar da rabon gado sai ce fama tara tarakatil fara'i cewa dukkanin abin da kaso ya bari ma'ana abin da gado ya bari bayan an raba tsakanin ma'abuta gado sai ce fahuwa ne aula rajulin dakari to na asaba ne ma'ana na 'ya'yan magada ne wanda ya rasu to abin da ya rage na 'ya'yansa tunda duk waɗancan an fitar musu da nasu an fitarwa da mata an fitarwa da uwa an fitarwa da uba an fitarwa da kaza to abin da ya rage sai aka ce na yayan mamaci a nan ne za a zo a dinga lissafin ya mithlu da unsayin domin wancan lissafi da muka kawo a baya shari'a ba ta kaddara kaso ba a ce wai ga abin da ya'ya asaba za su ɗauka sai abin da ya ragu ne nasu sai a raba tsakaninsu a ce ai namiji yana da kasan ya'ya mata ne guda wanda wannan hadisi da muka karanta da amuran nabi sallallahu alaihi wa sallam alqa'ilina ala qismati tarkatu an yuwzi'uha ala mustahaqiha bil qismati al-adila shariyya kama arada Allah ta'ala cewa nabi sallallahu alaihi wa sallam yana umartar waɗanda suke tsayayyu akan kaso ma'ana masu raba gado masu raba gadon abin da mamaci ya bari cewa an yi wazi'uha ala mustahasiha cewa su raba gado ga ma'abota gado ma'ana ga waɗanda suka cancanci gado waɗanda suke da haƙƙin cin gado to idan an zo kaso a ba su haƙƙinsu su ne a ba su ma'ana a ba waɗanda suka cancanci cin gado kowa a ba sa nasa sai ce bil qismatil adila ma'ana a yi kaso wanda yake cike da adalci ma'ana idan za a yi kasan idan za a yi rabon to a yi adalci a lokacin da ake gudanar da kasan yanzu malam wasu irin rabo da wani irin kaso da ake yi wani kasan ma sai ya baka mamaki za ka cewa ko wani irin tsarin kaso yanzu da ake cikin wannan unguwar tamu ta sabo idan za a yi kaso idan ya zamanto ma'abuta so suna da dangantaka da mai karfi da wani bangare don ni akwai kasan da na gani sau uku ana raba shi me zai sa a raba sau uku saboda an raba waɗanda aka raba sun ga babu adalci a wurin kasan da haka sai su ɗaukaka ƙara su ce so a canza musu mai rabo a daɗa juyawa su ce gaskiya a canza saboda irin munamuna da ke cikin kasu. za ga cewa idan kaso ya kama kaso na gida ne sai manto akwai inda ya fi wani daraja imma a yi la'akari da ma'ana ma a yi la'akari da kaskanto wanda yake da kaskancin daraja a yi kasan a haka ma'ana shi wurin da yake da daraja misali a ce gida wanda yake ko daki ko kuma shago wanda yake a cikin kasuwa to wanda yake a cikin lungu za ga cewa a bisa ga yadda muka sani cewa ba ɗaya ba ne ko ɗaya ne za ga cewa ba ɗaya ba ne to a nan yin adalci wajibi ne ba za a ce da waɗannan su ne 'ya'yan uwar gida ba da su aka wahala aka tara dukiya ba su waɗancan 'ya'yan amarya ne kawai sun zo sun ga dukiya ne ba za a ce tun da aka ba ne ko ku ɗau na lungu A'yan uwar gida su suke da na bakin titi in aka haka ba a yi adalci ba ma'ana ainihin kasan ne ake so a yi adalci tsakanin waɗanda za a yi kasan tsakanin waɗanda za a raba musu ko za a kasa musu tsakanin su ne ake son adalci ita shari'a babu ruwanta da wannan ce ta farko wannan ce mata ta biyu a'a dangane da rabo shi sa abin da za su ci gado ma duk ɗaya ne gadon su duk ɗaya ne ita shari'a babu ruwanta da wannan ita ce matanka ta farko wannan ita ce ta biya a duk matanka yin adalci tsakanin su wajibi ba za ka fifita adalcin wannan ba kan wannan ka ce ai duk shekara da uwar gida za mu dinga zuwa umara tunda ai hajiya da ita aka tara dukiya hajiya sai abin da ce a gida wannan ba adalci ba ita ma waccan ai hajiya ce yadda ka ɗauko waccan haka ka ɗauko wannan da haka ita shari'a abin da muke so adalci tsakanin al'umma ana buƙatar ka yi adalci to a nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake umarni ga waɗanda suke masu rabon gado cewa su yi kaso su raba gado ga waɗanda suke da haƙƙi wanda bai da haƙƙi ka a basa wanda aka tabbatar da cewa ai wannan yana da haƙƙi a cikin abin da mamaci ya bari sannan aka yi bincike aka san dai yana da haƙƙi to a ba shi sa kada a tauye masa wani abu daga cikin hakkinsa za ga cewa musamman yanzu a kowace irin tabiya lokacin da aka ce mamaci ya rasu ma'ana ya bar kananan yara da dukiya mai yawa za ga mutanen mu ƙoƙari ake kokari suke su danganta kansu zuwa ga ainihin wato shi mamacin ba don koyi ba sai dan dukiya wacce ainihin wato ya bar wa da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake a yi wannan kasan a yayin gudanar da kasan a yi adalci kamar yadda shari'a ta ce a yi adalci kama arada Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake so a yi to a gudanar da al'amarin a haka yace fa yu'ti ashabul furud al-muqaddara furuduhum fi kitabillah yace ma'abuta furudu ma'ana ma'abuta gado waɗanda za su ci gado ashabul furud ashabul furud jama'a bayani jama'a bayani na'am ila musulun na'am ashabul furud sai shari'a ta ce a ba su kasansu wanda yake muqaddar ma'ana wanda yake tabbatacce fi kitabin lahi ta'ala a cikin Allah mafi a cikin littafin Allah mafi ɗaukaka wanda nisabinsu ko kuma a furozinsu ko kuma kasansu wanda yake tabbatacce shine a furutan ma'ana biyu bisa ukun dukiya wa da ɗaya bisa ukun dukiya wasulus da ɗaya bisa shidan dukiya wallisbi da rabin dukiya warrubu'u da ɗaya bisa hudun dukiya wafu'un da ɗaya bisa takwas na dukiya cewa wannan shine nisabin su tabbatacce a cikin littafin Allah su ne furu mu cewa akwai afurufan biyu bisa uku akwai afuru ɗaya bisa ukun dukiya akwai asurus ɗaya bisa shidan dukiya na'am akwai asurus ɗaya bisa shidan dukiya akwai annisbi akwai ɗaya bisa biyun dukiya akwai arrubu ma'ana ɗaya bisa hudun dukiya wakumul akwai ɗaya bisa takwas na dukiya sai ma da yake fama ba tsaye ba da ha dukkanin abin da ya rage bayan an yi wannan kasar ma'ana bayan an kunce da dukiyar gida shida ga ma'abuta dukiyar ga ma'abuta garin bayan kowa an fitar masa da nasa sai ce to abin da ya rage fa innahu yu'ta ila man huwa aqrabu ila al-mayyit min al-mizan sai a baiwa waɗanda suka fi kusa zuwa ga mamaci daga maza ma'ana mazan da suka fi kusanci zuwa ga mamaci sai a ba su to nan sai malam ya ya fasara hadisin da ya yi tarjamar hadisin a cikin littafinsa taifirul allam na al'allama abdullahi bassam tun da hadisin ya ce wa huwa li aula rajulin zakarin sai ce فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال سوى أبن دي رجي ندق دوكيا za a bai wa wanda ya fi kusa da mamaci daga maza ma'ana ƴaƴa kenan malam ce ne allahum al asru fi ta'assi ta'assi ne asali ta'asibi ma'ana kusanci da mamaci da haka sai a bai ma'ana ar-rijal anan maza wa qurbihim min al-mayyit sai a gabatar da kowa bisa ga sa da kusancinsa zuwa ga mamaci sai a fitar masa da nasa a basa wanda wannan hadisi da muka karanta shi ya mana bayani ne kawai game da ashabul furu ma'ana ma'abota furudi ma'abota mirafi ma'ana waɗanda za su ci gado shi ne muka bayyana su akwai maza guda goma akwai mata guda takwas kamar yadda muka yi karatu sannan muka ambata kasan shi ne biyu bisa uku ɗaya bisa uku ɗaya bisa shida ɗaya bisa biyu ɗaya bisa hudu ɗaya bisa takwas wanda wannan shi ne kasan za mu koma cikin hadisin makaranta insha Allah sai mu je hadisi na gaba مالك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga abdullahi dan abbas yarda Allah shara tabbata a gare su gaba daya yace daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake alhiqu al-fara'id bi ahliha ma baqiya fa huwa li aula rajulin dhakari annabi yace ku ba da kaso ku ba da gado ga ma'abuta gado ma'ana dukkanin wanda ya cancanci cin gado ku ba sa sa akwai da. idan babu da. a ba ɗansa idan babu ɗansa a ba jikansa idan babu jikansa a ba ɗan jikansa idan babu ɗan jikansa a ba tattaba kunnansa in ma akwai tattaba gwiwa in ma akwai tattaba gemu ko tattaba kafa duk a basu idan babu ainihin wanda yake da ta'asiri da ainihin wato mamacin matukar zai ci gado to idan akwai tattaba kafa ma in safala a basa hakkinsa ne a basa wannan kenan da haka annabi ya ce fa ma ba ya dukkanin abin da ya ragu daga kasar bayan an kasa an bai wa ahlul furu to duk abin da ya rage fa huwa li aula rajulin zakari to ne ƴaƴan ainihin wato mamaci ne maza sai hadisin ya ce maza wannan baya kora da mata an gane ko na'am wa fi riwayatin a wata riwaya ce iqsimul mala baina ahli al-fara'id ku kasa ku raba dukiya tsakanin ma'abota dukiya ma'ana tsakanin ma'abota gado tsakanin ahalin furu iqsimul a'mal ah, ah, na ahalin fara'id ku kasa dukiya tsakanin ahalin ahalil fara'id ala kitabillah ma'ana ku kasa wannan dukiyar tare da amfani da littafin Allah ma'ana ku yi amfani da littafin Allah wurin kasa ba ma tarakatul fara'id dukkanin abin da gado ya bari ma'ana abin da ya ragu bayan an kasa kuma an fitar masa da nasa wa bi aula rajulin dakari su na ta'assub ne ma'ana waɗanda su asali su suka fi kusanci da mamacin ne ma'ana 'ya'yansa maza da mata wanda wannan hadisi imamul bukhari ya kawo kamar yadda na ambata imamu muslim ya kawo a cikin littafinsa a cikin littafinsa mu muslim na imamu muslim a mai samu wanda za mu je hadisi kai sai na gaba insha Allah wanda shine hadisi ina ga na biyu zuwa na uku a cikin wannan littafin mai albarka na'am مالك وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنزل غدا في ذلك بمكة فقال وهل ترك لنا أكيل من رباع أو دور ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنزل غدا في ذلك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل للرباء أو دور ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنزل غدا في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا أقيل من رباء أو دور ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم wannan hadisi ya zo daga babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake cewa Usama ibn Zaid yanzu Allah ya tabbata a garin sa wanda wannan hadisin dalili ne hujja ne akan انقطاع التوارث بين المسلم والكافر والكافر wannan hadisi hujja ne ko dalili ne akan yankewar gado ma'ana akwai intifadi ma'ana musulmi ba zai gaji kafiri ba wa min al-mutaqaddimina sai dai daga cikin magabata mutakaddimi na ma'ana waɗanda suka gabato waɗanda suke mutakaddimi ma'ana waɗanda suke sun gabata a can baya man ƙara daga cikin sa akwai waɗanda suke cewa yariful muslimul kafir wal kafir la yariful muslim cewa shi musulmi yakan iya gadar kafiri sai shi kafiri baya gadar musulmi daga cikin eh, mutakaddimi akwai waɗanda suke da wannan fahimtar ko suka yi irin wannan fahimtar suka ce wa ka'anna dalika tashbihun bin nikahi suka ce wannan yayi kamanceceniya da auratayya haifu yankihul muslimul kafira alkitabiyya suka ce ta yadda musulmi zai iya auren kafira wacce take an saukan musu da littafi ma'ana kafira amma ahalin kitab cewa musulmi ya zai iya auren kirista don haka ai musulmi zai ci zarar kirista bi khilafin aksi wal hadithul mazkur yadullu ala ma qala lil jumhur mara yake da sabanin abinda wannan hadisin ya faɗa sai dai suna kan abinda wannan hadisi yake bayani cewa la inqifa'i tawarif bainal muslimi wal kafir aw inqifa'i tawarif bai da ahalin millatai cewa yankewar sababin gado tsakanin waɗanda suke da bambanci wurin addini wanda wannan shi ne mafi girman abin da wannan hadisi na usama ibn zaid wanda allah su kara tabbata a gare su ya karantar da mu cewa shi musulmi kafiri baya gadon musulmi haka na musulmi baya gadon wanda yake kafiri usama ibn zaid qala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am nace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam a atanzilu gadan fi darika bi makkah yace wa annabi sallallahu alaihi wa sallam shin zaka sauka gobe a gidanka a garin makka yake tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam za mu ga a ƙarshe akwai alamatu su'al ma'ana alama ta tambaya tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam ne shi usama ibn zaid yace wa annabi shin zaka sauka a gidanka zaka sauka gobe a gidanka a garin makka tambayar da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam kira qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wa hal taraka lana aqilun min dari sai annabi ya tambaye usama ibn zaid mutum Akilu ya bar mana wani gida ne a garin makka sababin wannan maganar wani zai ce a me yasa annabi yake wahal taraka lana aqilun min dari shin aqilu ya bar mana wani gida a garin makka wani zai ce menene sababin da yasa annabi ya wannan zance to sababin shi ne anna aba qalibin lamma mata lam yarifu alihi wala ja'far وورثه أكيل وقارب to a lokacin da aba ya rasu ma'ana mahaifin sayi wannan ɗaya ce daga cikin makami na ko kuma dalili na cewa shi aba ƙwalib ba ya bai rasu ba akan tafarkin addinin musulunci Tun da ya rasu akan tafarki na addinin musulunci ko da sayi na ali da ja'afar dan uwan sayyidina ali to da sun gaje sa na'am yace lokacin da aba qalib ya rasu aba qalib yana da gida a garin makka sai malami yace lam yarithu ali wala ja'far sayyidina ali bai gaji aba qalib da mahaifinsa ba saboda ba musulmi bane kafiri ne haka Ja'far dan uwan Sayyidina Ali da ga Aba Talib shi ma bai gaji ainihin wato a ba talib ba saboda shi ja'far bin abi talib ai musulmi ne amma a ba talib bai rasu akan tafarki ba domin lokacin da zai rasu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ta kokarin lakkana masa kalmar shahada yace ya anni qul la ilaha illallah yace ya anni la ta la ilaha illallah da su ainihin wato manya-manyan jima-jiman kafirai na ƙurayshawa shawa suna ce masa a targhabu an millati abina shin ka sauka zaka kauda kai zaka fita daga tafarkin iyaye da kakanni sai da ka zo mutuwa ka bar bautar gumaka haka amma ƙwalib ya cika yana cewa shi yana kan tafarkin iyayensa da kakanni ma'ana bautar gumaka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya amina ka faɗi wata kalma wacce zan tsaya maka da ita a gaban ubangiji su wata wataala ba littafin ku ke karanta na'am ribayin hawo haka ne ai ban je nan ba na'am ban kai nan ba an gane ko ban kai nan ba karatun har yanzu muna wahal taraka lana aqilun min ba ai ba mu fasara lafazin riba ba na'am Allah ban manta da na'am annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce da shi shin ba za ka faɗi wata kalma ba da zan tsaya maka da ita a gaban ubangiji wata ta'ala ba amma ba haka ya cika yace shi yana kan tafarki da hanyar ainihin wato iyaye da kakanni ta bautar gumaka da haka sai na ali bin gaje sa ba haka dan uwansa ja'far ibn abi talib shi ma bai gaje sa ba wa warithahu aqil sai aqil ya gaje sa da dan uwansa da ake cewa talib sai suka gaje sa ma'ana da aqilu da talibu duk sai suka gaje sa malai ce li anna aliya wa ja'faran kana muslimaini hina idin wa lam yarita aba talib dalilin da yasa sayyidina ali da ja'far ibnu abi talib ba su gaje aba talib ba saboda su a wannan lokacin musulmai ne shi yasa ba su gaje mahaifinsu ba aba talib na'am wa qad tu'alliqu bi hadha al-hadith في مسألة دور مكة وهل يجوز بيعها أم لا da haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tambayar Usama ibn Zaid wa hal taraka lana aqilun min riba shin aqilu ya bar mana gida lafazin riba gida gida. za ku ga cewa malam ya kawo riba'in auduru wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw durin shin aqilu ya bar mana riba malamai suka ce lafazin riba muhallatul iqama shine gurin zama duk bahaushen da aka ce gurin zama ya san gida ake gudu wal muradu huna ad-dur abin da ake nufi a nan shine ad-dur bi ra da yiwa ra'ul kisra shine ar-riba an gane ko arriba yace wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw durin shin aqilu ya bar mana daga wurin zama ma'ana ya bar mana gadan wurin zama ne ya bar mana wurin zama ne ko ya bar mana durin ma'ana gida ثم قال daga nan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam zai wa usama ibn zaid bayani tarara? a bayyane ya masa dalla dalla ta yadda zai fahimta yace la yarithu al-muslimu al-kafira annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yarithu al-muslimu al-kafir cewa musulmi baya gadan wanda yake kafin. kowa ya san wa ake cewa musulmi wa ake cewa kafiri da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shi musulmi baya cin gadin kafiri wannan ya hada hadda ahlul kitab ma'ana yahudawa da nasara shi musulmi ba zai ci gadon kafiri ba mai bautar gumaka ba wanda yake bauta ba tare da wani littafi ba haka ma musulmi ba zai ci gadon kirista ba ko ba yahudi tunda su ma duk suna karkashin alkafir kamar yadda hadisin ya yi umuni yace walal kafirul muslim haka kafiri ma ba zai ci gadon musulmi ba cewa kafiri ma idan yana daga cikin al'asaba ko ahlul furud da za su ci gado to wannan kafircin ne zai hana su cin gado shine sababi da dalilin da zai hana su cin gado kenan zahirin wannan hadisin ya bayyana cewa shi musulmi ba zai ci gadon wanda yake kafiri ba haka ba kafiri ba zai ci gadon wanda yake musulmi ba a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yarithu ahlul millatayn cewa waɗanda suke kan milla daban-daban guda biyu cewa shi musulmi ba zai ci gadon kafiri ba haka kafiri ba zai ci gadon musulmi ba wanda wannan hadisin da muka karanta mala yace lamma ja'a annabi sallallahu alaihi wa sallam li fathi makkah sa'adahu usama ibn zayd هل سينزل صبيحة دخوله فيها داره lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo domin bude garin Makka domin yin fatar Makka sai Usama ibn Zaid ya tambaye sa shin zai sauka ne a safiyar da zai shigo zai sauka ne a gidansa fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace وهل ترك لنا أثقيل بن أبي طالب من رداء نفقدها shin aqilu dan abi talibi shin ya bar mana wani mazauni ne na gado da za mu zauna a cikinsa idan mun shigo malai ce wa dalika anna aba talib tuwaffa ala shirk malai ce dalilin da yasa yin wannan magana shine ai aba shi ya rasu ne yana mai shirka ma'ana yana mai haɗa Allah da wani abun bauta yau duk wani sufi idan ka same sa ka ce masa ya ba ɗalibi ya rasu ne a shirka zai ce ma ƙarya ne kuma ba tare da dalili ba abin da zai ce maka shi ne kawai ya za a yi wanda ya baiwa annabi kariya ya mutu a cikin shirka idan ka ji wannan amsa daidai yake da mutumin da yake tafiya a kan fuskarsa a maimakon mutum ya taka kafa ya yi tafiya da kafafunsa guda biyu sai ya kifa ya ce shi akan fuskarsa zai tafiya wannan shine yamshi mu kifan ala ne ma'ana yana tafiya ne ne shi a kifa akan fuskarsa dalilin da yasa aka ce yana tafiya ne a kifa akan fuska saboda magana yake ta jahilci babu ne idan magana dangantaka kake shi abi talib ko aba talib ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya sosai a lokacin da mutanen makka suka so wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi sallam suka so kashe sa amma duk da wannan kariyar mun yi bayani cewa duk yadda aikin mai aiki ya kai a shari'a cewa duk yadda ka kai yi wa Allah duk yadda ka kai yin aiki na yin da'a zuwa ga Allah ma'ana duk yadda ka kai da yin aiki na da'a zuwa ga Allah Matuɗar babu kalmar shahada wannan aikin aikin banza take ruba dan gidan annabi nuhu alaihi salatu salam da ake cewa kana'an da ake cewa kana'an lokacin da annabi nuhu alaihi salatu salam ya gama kera jirgin ruwa jirgin ceto ya gama kera jirgin ruwa ya yi kira ga mutanensa domin su zo su shiga wannan ruwa su shiga wannan jirgi domin idan al'amarin Allah ya zo dukkanin wanda baya cikin jirgin nan sai ya halaka sai dan sai ya ki shiga cikin wannan jirgin yace ai shi ga wani dutse can idan ya hau wannan dutsen dutsen zai tseratar da shi a wannan rana daga wannan ainihin wato ruwa. haka dan gidan annabi nuhu alaihi salatu salam ya ki shiga wannan jirgi ya shiga cikin waɗanda suke dawwamammu turmiyayyu a cikin wannan ruwa da Allah madaukakin sarki ya tashi sai ya raba dangantakar annabi nuhu da ɗansa saboda ɗan da imani lokacin da annabi nuhu alaihi salatu wa salam ya ce wa Allah ya Allah inna buninin ahali ɗana fa yana daga cikin ahalina wa inna wa'adaka alhaqu ga alƙawarinka na gaskiya ya sauka na wannan ruwa kuma ɗana yana daga cikin waɗanda wannan ruwa ya halakar wa anta ahkamul hakimina kuma kai ne mafi hukuncin masu hukunci ya Allah nan da nan sai Allah madaukakin sarki ya maiwa da annabi Nuhu amsa Allah madaukakin sarki nan da nan ya mai masa amsa bayan ya ce wa anta akamul hakimin sai Allah madaukakin ya ce qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Nuhu wannan dan baya daga cikin ahalinka tunda ba musulmi bane tunda ba mumini bane Allah ya ce innahu laysa min ahlika saboda ni innahu amalun ghayru salih saboda ya aikata aiki ba da gartaccen aiki ba ma'ana ya mutu yana mai hada Allah madaukakin sarki da wani auren bauta to haka take da dukkanin wanda yake da dangantaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam matukar wannan bawa ya mutu ba akan tsari ba ko tafarki ba na al'islam to ya yi mutuwa mutuwa wacce take ta karnuka bai da wata rahama da wani sauki daga wurin ubangiji subhanahu wata'ala tunda ya mutu ba a akan tafarki ba wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi duk ko irin kariyar da zai bai wa annabi babu wani ma'ana babu wani dalili da zai kai shi gidan aljanna don haka idan ka samu sufi ko a wannan lokacin ɗayan biyu ne in ma ya faɗa da jahilci ko kuma a ki faɗin gaskiya saboda ainihin wato sarrai ko kuma ya karanta ya gane tabbas ya gane matsalar amma a'a ba zan faɗa ba ne saboda suwa da suwa ne ko kuma saboda matsayi na a guri kaza saboda a'a mun dade a cikin tafiyar nan da haka ba za mu faɗi gaskiya ba ko kuma a'a ya jahilci haka ne shi bai sani ba shi muƙallabi ne bi kawai yake shi muridi ne bi yake yi sai abin da aka faɗa shi zai neman ilimi sai abin da malamin su ya faɗa duk abin da abin da malam ya halatta shi ne halal duk ko abin da malam ya ce haramun ne shi ne haram shi babu ruwansa da nassan alkur'ani don haka idan ma ka yadda idan baka yadda ba to abin fari bai rasu akan tafarki na addinin musulunci ba su kawai ita ce ai ya bai wa annabi kariya duk wanda ya bai wa annabi kariya kawai dan aljanna ne ko bai imani wanda wannan tana ɗaya daga cikin hujjar asufiya da suke da awar cewa ai abi talib a zai samu ceto na annabi sallallahu alaihi wa sallam a farfajiyar alkiyama wanda na daga cikin ɗin ceto shine kalimatu shahada ma'ana shi wanda za a cinta ba za a taɓa ceton wanda ba musulmi ba matukar za a yi ceton mutum a farfajiyar alkiyama sai yana musulmi sai ya mutu da shahada ma'ana sai wanda ya mutu yana cikin musulunci yana mai da'awar babu abin bauta da gaskiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dan sakon Allah ne kuma sai Allah ya yarda da a cince sa da haka kenan babu ceto ga wanda ya mutu yana wani addini ba addinin musulunci ba da haka malam yace wa zalika anna aba talib tuwaffa al shirk ah, yace dalilin da yasa ah, dalilin da yasa Ali ibn Abi Talib ko kuma dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa Usama ibn Zaid wannan tambayar cewa wa hal taraka lana asirin da riba aw durin shin akili ya bar mana mazauni ne ko gida shine ai malami ce dalilin da yasa annabi ya wannan kina annabi ma fatawassa shine abi talib ya mutu yana mushriki tun daga shi ya bayyana karara cewa ai ba su samu sa ba tun da su musulmai ne shi kuma kafiri su musulmai ne shi kuma abu talib kafiri ne ya mutu yana shirka to don haka idan baka sani ba ka je ka nemi sani ka je ka rika ka duba tafsirar Allah na al-Allama Abdullahi al-Bassam ka je ka rika yin karatu game da sharhin da wannan fitaccen malami wanda magadan aba guda hudu ne akwai ƙwadugan shi wanda ake kiran masa lakabi da kan ma'ana wanda ake masa lakabi da da uban da ake cewa aba talib to ai yana da kane da ake cewa talib taliban su laraba suna da irin wannan alkunya idan kana da ka to an daina kiranka da sunanka sai dai a dinga kiranka a dinga maka lakabi da baban wani cewa ba wani abuwa ne haka laraba su da haka samuwar wannan dan nasa da ake cewa taliban sai aka koma shine ɗansa na farko shine babban wansa sai da ali shi sa karatu yana da amfani an gane ko shine aka yi masa laƙabi da aba faliban. an gane ko shi kuma faliban mahaifinsa shine abdul muttalib shine ali ibn abi talib ibn eh, eh, ali ibn abi talib ibn abdul muttalib al-qurashi al-hashimi an gane ko to babban yayansu shine tsari na biyu akwai aqil shi ke biyowa tsari sai kuma akwai ja'far sai sayyidina ali to hudun nan gabaki daya biyu sun yi dace sai shiga addinin musulunci biyu kuma an samu akasin haka suna yi rayuwa irin ta kafirai kuma sun mutu a cikin kafirci kaga dangantakar su da na a ba ta yi amfani ba dangantakar su da annabi sabon su da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta musa amfani ba gashi ne a karan farko a karan farko duk wanda ya karanta hadisin nan in yi zo kan gabar wahal taraka lana aqilan min riba shin aqilu annabi ya ce shin aqilu ya bar mana wani gida ne ko mazauni duk malamin da zai fasara nan da dan shi'a da sufi zai ce maka ai aqilu ya mutu ne a shirka ya mutu yana shirka shi yasa annabi ya ce ai wasu gaji wani abu daga wurin aqilu ba za su iya zama a ciki amma ai da aqilu ya gaji a bakwani ai ja'far da na ali ba su gaje sa ba me yasa ba su gaji a babari ba to shi nan ne fa bai da nan ne yake da ja nan ne yake da ja dan haka zai ce maka ai aqilu dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bai bar mana mazauni ba ko wurin zama saboda ai la yarifu ahlul millatayni musulmi baya gadan kafiri kafiri baya gadan wanda yake musulmi da haka yi muhallin shahid a nan magadan aba talib guda hudu ne akwai talibas akwai aqilas akwai ja'farin akwai aliyan ibn abi talib radiyallahu anhu wanda sayyidina ali shi ya samu dama na auren yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka kai nagartacciya annabi zai baka ya na annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai ɗaya daga cikin ƴarsa da ake cewa Zainab Zainab bintu Muhammad Zainab ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ɗaura aurenta a garin Makka lokacin shari'a wata haramta aure ba tsakanin mushriki ba da musulma ba lokacin babu wani nassi da ya sauka cewa an haramta wa mushriki a aure musulma lokacin ba laifi ba daga baya sai aka saukar da ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولعمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبكم cewa daga wannan lokacin sai aka dace aka yanke alaƙar auratayya tsakanin mushriki da wacce take musulma cewa mushriki ba zai zo ya aure musulma ba saukar wannan ayar sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauke yarsa zainab ba garin makka sai dawo da ita garin makka saboda garin madina saboda allah ya tsanke wannan igiyar ta auratayya daga saukar wannan ayar aka lalata duk wani aure wai mushrike ya auri musulma don haka waɗannan su ne sa guda biyu sai malin ce fa ja'farin wa aliyun aslama qabla wafatihi sayyidina ali ja'far dan abi talib da sayyidina ali su sun musulunta ne kafin rasuwar ko kuma kafin rasu wafatin mahaifinsa da ake cewa a baka ne. falad ya rufa sai ba su gaje sa ba saboda su musulmai ne shi kafiri ne wa qalibun wa aqilun baqiya ala dini qawlihima fa warithahu sai aqilu da qalibun da qalibun da aqilu sai suka gaji mahaifinsa da ake cewa a Talib saboda su suna nan a cikin addinin mutanen su addini na gargajiya addinin wajadna aba ana ala ummati an gane ko su suna nan akan wannan tsari mu ba za mu karbi sabon abu ba ai iyaye da kakanninmu akan kaza suka rayu ففقد طالب في غزوة بدر فرجعت الدور كلها لأخيه فباعها don haka fafafa da tsalibun fi da dare sai tsalib shi babban wasu sai na ali fafafa da sai malamai suka ce sai ya ɓace a yakin badar idan aka ce da kai mutum ya ɓace a wurin yaƙi ya yi ya mutu kenan ya ɓace missing eh? <laughs> in action ko ta ji sojoji gidan soja missing in action lokacin da ake farmaki shi kawai ya yi nufin babu shi da haka sai ƙwalib sai ya mace ma'ana ya mutu ya mutu a yakin bada faraja a cikin kullum ali aqil da haka sai gidan ya koma na aqilu gaba daya an gane ko sai gidan ya koma na aqil gaba daya ba ba a ma'ana sai ya sayar gidan gidan sai ya koma na aqil daga baya sai sai da su da dan uwansa Khalid ya ainihin wato ya bace ya mutu a yakin Badar dan haka sai gidan ya koma gaba ɗaya na aqil dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake hannun hannunka mai sanda da Usama ibn Zaid yake cewa shin zaka sauka a gidanka zaka sauka gobe a gidanka a garin Makka sai annabi ya ce to aqilu ya bar mana gida ne a garin makka tunda shi ya annabi musulmi ne aqilu kuma kafiri ne da haka babu wani dangantakar ainihin wato dangantaka na abin da ya shafi gado tunda ai annabi sallallahu a na ali ai yana auren yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci maganar ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana auren yarwa ƴar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Fatima Fatima domin shi sai na Ali ya samu wani dace guda biyu irin na sai da Usman sai da Usman ya samu dace na auren ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu kuma sai sayyidina Ali siriki ne ta wata hanya ta sai da Usman tunda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura masa mace ta rasu ya kara masa da wata ta rasu yace da ina da wata mai na kara an ma sai na kara ma saboda sukuntaka mai daɗi to haka ake so idan ka auriya ya zaman to ba ta gidan su ce kai za mu kara ma ga kanwa idan ita ma ka aure ta ba ta sai akwai kanwar kanwar su ka kara idan ita ma ba ta so sai daɗin sukuntaka an gane mu shi sa yake da kyau a zauna da sanakai lafiya akan da'a zuwa ga Allah akan tafarkin da shari'a ta yadda ba wai tafarkin da suka yadda ba ba wai akan irin tsarin da suka yadda ba su a'a ka zauna da su akan tsarin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ga sayyidina Ali ya aure Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Fatima da tarasu sun haifi 'ƴa'ƴa da Fatima sai tarasu daga baya sai kuma aka aura masa aka aura masa iryayar na da da bayan taras da wannan malamai suka ce ba laifi ba ne idan kana auren mace ba sai zaman to babu ita ta rasu to ba laifi ba ne ka auri yan yayarta ba wannan ba laifi ba ne a shari'a za a ga hausa ana cewa wai ai ga ya to ƙarya kake ba ya ba ce ta aka yi ta zama yanka kai ka haife ta ba a cewa wane dan wane ne sai in ya haife sa ko a cewa wane kakansa ne dan ya halatta a kira kaka da uba ba laifi bane a shari'a shari'a ta ba da dama kakanka namiji ka ce ka ce mai baba ba dole sai ka ce mai uba ba haka kakarka ta bangaren uwa ita ma ka ce mata uwa ba laifi bane dan haka don haka yar yayar matarka ba yarka ba ce domin idan babu kanwar uwarta ko kuma idan babu yar uwarta idan babu yar uwarta a gidanka shari'a ta baka dama ka aure ta tunda gashi sai da na wanda wannan ya aura gashi ake ce mata wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dauka eh, na dan sha'afa na dan manta sunanta na manta sunanta amma insha Allah gobe zan faɗa ita sayyidina Ali ya aura kuma bayan rasuwar ainihin wato bayan rasuwar Fatima ina da ko wata ɗaya ba a yi ba sayyidina Ali ya ƙara aure tunda namiji bai ta kaba ai ba za a ce namiji ya ta kaba ba shari'a ta baka dama yau idan matar ka ta rasu ana dawowa a ƙara aura maka wata ba laifi ba sai dai mu a ƙasa hausa za a ce dawa ba san ta yake ba na jira yake ta mutu yace wa hal taraka lana aqilun min riba yace shin aqilu ya bar mana wurin zama a audurin ko ya bar mana gida ne tunda shi kafiri ne mu kuma musulmai ne babu tawaru mu babu sababi na gado tsakaninmu ثم قال في النبي la yarifu المسلم الكافر لا يرث alkafiru المسلم muslim المسلم ya ce ai shi musulmi kafiri baya gadon musulmi musulmi baya gadon kafiri don haka sai gidan ya dawo hannun alƙiru gaba ɗaya kuma bayyana hukuman amma bainan musulmi wal kafir sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gamamman hukunci tsakanin musulmi da kafiri cewa ai musulmi ba zai ci gadon kafiri ba kafiri ba zai ci gadon musulmi ba li'anna al-ithmi mubnahun ala sila wal qurbi wal nafi وهي منقطعة منقطعة ما دام الدين مختلفا لأنه السيرة المتينة ما ainihin تسبب أينه وتوارث بين يأتي domin addini ya bambanta domin babu kalmar shahada ga ɗaya don haka sanadin wannan gadon ya ainihin wato ya yanke saboda ba'i na ainihin wato addini saboda bambanci na addini na'am wanda akwai maganganu da dama a karkashin wannan hadisin sai dai lokaci ya yi ko takwas ya yi shi al'amarin rabon gado ba al'amari ba ne wanda ake sauri ba a cikinsa ina ga har yanzu wannan shine hadisi na uku a cikin littafin ko kuma ina ga malam ya kawo hadisai biyar ne kawai a karkashin babin za mu ci gaba a hankali insha Allah har zuwa sati mai zuwa kila muna cikin wannan babin da ban sani ba sai yadda karatu ya tsaya haka za mu ci gaba da tafiya a hankali kafin mu shiga littafin auratayya insha Allah wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين